salamu alaikum allahu wawara baba alkwara yana gaba ko bacce ke yi ɗarre da hankali ba wani Allah ya kira zalla a zuwa ba mai tayi ba baba auta da do auta to ka a nan ka tsaya gaji me ya faru ka tsaya mana a ah! sai ka tsaya ka tsaya kawai kai ba na son shirme Faraji ko? E, me ran na ka ce tsaya a gurin aka buge ni. Wallahi abu arziki ranar da Allah. Duk da kaga na ce ka tsaya ai kada ka ko? Kai matsala ta da kai ke. To kana ji ka cici ka cici. To. To goro hori ko ja. Fari. Fari? E. ke da duka bi da ba. Rizu. What? Ko hankalin ne yazo. Ko baba. Wallahi. Baba to, zauna. bari kuma ga riga albarkar ka rage ne baba daura kawai to da Allah lafiya ko lafiya ji ko yi Lafiya lau. lafiya. Lafiya lau. Sannu. Hauta? Na'am. Barna kai musu koya. A'a, dawa ka gane ko ita wannan. na ganta na ce ina zan taka taka sabkan sa'iwa don kuma saboda za mu za mu shiga falin takwas sarta zan sako kocin bishin furan sarta don magance ƙeta a sansanin zuciyata da kuma da na ce alhutar amma suka ce zuciyata ta yi butu buzurarin kwalbar fpc ɗin zuciyata ina sarta da ɗin sarta ba zai da sarta a cikin zuciyata ba ya su shi ne suka ce duka suna so na yi da bari kawo su gurin baban what kayan kansu sannu yawwa oh, Allah wa hauta eh kai yaushe za ka yi wayo yaushe za ka yi hankali baba ai san sa ke kawai san sa eh wallahi ni ina ha gari wace ce uwar gida to auta da baba haka ka tsam ka zo ka ba ka ga komai akan abu ba ka zo ka turke ni ka ce wace ce uwar ah dan na hankali au yawa ware ai ba haka bane magana ji ko kaga dai ko su biyu ne ko a gwanar da mu girma wani na kusan ta what ko tuwo ne a gidan ka ka bar wannan ka ga wannan baba ka rabu da shi ka gishi a ka san yaro ne kai wannan ko ni ta sa sai sai sai ta zama wannan sa ya zama kai Allah wa bakariya ne ta ce ni jawo ga gari alquran ba ne Allah alquran to ya rantsi da Allah ita ma ba Allah kawai irin jikin dalle ka san ka da ake ta blorat alquran irin blorat din nan ne ba wani bila da dai kawai ka gane Allah baba kawai abin da za a yi ko kawai gaje ka zama baban su kawai ku yi magana duk abubuwa da su a nan kawai a'udhu billahi minash shaitanir na auta ba za ka yi hankali ba ba za ka yi hankali ba ina son ka amma shi kana mun ja mun abun kunya wallahi ba ra tunanin ba lokacin da kana ce a'udhu billahi da ta aure za ka dora dama ashe eh. za ka ce mu tawo gidanku mu tawo gidanku ashe dama baya son mu baya kauna to ba nake son ki ba ina ruwan gida baban mu amma ba dan rera hankali ne yi wani gidan auta ka ga kai kake jawo in ina likita ya ce dena dukan kai daina Allah Allah Allah ya hakuri Allah Allah Allah auta eh? ka tashi mu tafi Allah zai shiga duniya in ban tafi Legas alama bai yadda rawo Allah ya tsere. ka da ka tashi mu tafi. A'a kai ku kuka haifan min shi ko ko baba gaskiya abin da kake masa baya dacewa kuma ta yi ka dinga lalaba da Allah wani duka min da kawai zuwa duka kwanciya ta a daki ba zan fito da wuri ba to dan uban ka ne nau ka gani da nau ka gani ba ce aka gari ba aka ce ba za ka yi adalci ba kai ɗaya ko aka da jama'a ya faɗa ni kawai na son su Allah wala kai yanzu biyun kake so ke yanzu bari mu za labule da su to mu tafi ah. what ce zanzira a waje in jira a ji auta jira baby takarman oke Allah I love you kai he shashashen gida ne kai za wannan ita ce ni kai Allah ba kai wallahi wani zai kai wani zai ba ka ci ne wa. a ni ne ba ka ci wanda durar rana ce ba ba ne ji kawai zai yi a gaban ta kuma baka yi baka iya isa ya ce bai yanzu ni din kake gaya wa haka to waje ina zan dogwa Allah Allah ina zan dogwa to ita ma da ai dogwa ce eh ina san ai zan rike santa ta ai ta ita ba ya hakuri kin san yanayin sa ne eh. to baba ga gane ko ta hi ta hi gyara ka shiga ka wannan abinda nake so da eh ka kokari ku daidaita da wannan ko eh ita ce wadda za ka ga kun samu wannan amma wannan da kake ganin ta wuce hamsin no geran kan uwa wallahi da za a daɗa yana biyo bata ta wa Allah baba a gaban ta kuma baka iya soyayya ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba dan aure babu wacce umma ga Allah na dai wacce ri hijabi ba da ta jira hijabi ga ga tuku da radda Allah ya ta burge ka yanzu ga makinan da kai in zo gidan ku ah. dan ka ce min mutunci ne bibi wallahi ba haka bare ba kaunar ki rage ba a cikin dai da kaunar ki ba da ilahin wannan kin gani kin wannan da yake eh, ya ta yankan rake Eh, ya tashi ne ba kalamai a bakin Allah kai ki zama Aisha ki ga Aisha ba baba ka duba ka gani ka duba ka dube ta yanzu me ban fi wancan ba Aisha ko me ban fi ta ba kai eh? irin kalaman soyayya ake yi eh. ka dan tsara ta kace ai ta ce kyakkyawan zuciya dai yanzu abin da nake so da ki sauri an so mata lemu ko eh da ruwa a gani eh an so mata lemu da ruwa isauri to na ɗari ɗaya duka eh na duka Allah ka taɓa kyautar nan ba eh. to ni koma kai sai ka dawo ka fa rike da kyau ka kai da kuɗin shi sa na ce in kai aure kai kai hankali eh. aka ma aure zan siya ma babur irin da aka rinka shiga unguwa ka kai masallacin juma'a ya ma zo da gidan Kano ko alƙur'an ba rawul gaba ɗaya daren zan dinka tafiya kai eh? ka rinka tafiya da birkinka Allah Allah wallahi ganganci kenan yawwa ai kawai ta eh. ba burki eh to baba kan bi layi fa kan bi layi a hankali to ne kuma a ina kika samu wannan wallahi baba ran nan da ina cikin tafiya ne da kawaye na kwatsam sai Allah ya haɗa ni da shi kuma Allah ya haɗa jini na da shi na ina kaunar shi ni dai a rayuwata babu wanda zan iya aura idan ba shi ba za ki ga miki bayani kalla kalla abinda nake so da eh, ke wanda yaro da kike gani iya da matsala a cikin kwakwalwarsa sannan kuma shi likita ne ya ce a daina mai abin da za a gwabe shi kin gane eh. ki kwantar da hankalinki ki lallaba a hankali kawai ya eh, kin gani amma ni da na ganki yanzu sai na ji na kamu da soyayyaki What? Ah, Allah wallahi yanzu mu je ciki in baki kin ga wannan naki ne what muje ciki akwai rabuwan lemu eh ah, ba komai mu je bana ba ni fa gaskiya fa ina son shi to ba matsala to ba matsala mu je mu je bana yawa me sunan ki ne ban ma tambaya ba na rikici na Khadija Khadija Yobe ko Khadija Kano a nan Kano ne yawa mu je wallahi za ki sai kam kiki mu je mana ɗiɗiɗiɗiɗiɗi alƙur'ani ne alewar na in ba alƙur'ani ɗin ragarin mai bulkatin da Allah yana da ke yi kai a rika babu bayanan baba kai wallahi bayanan fito ruwa wallahi bayanan baba what ina ah. ka shiga kai kuma sai kai wani gurin ko ba eh? na wuce ne alfara na tana da kana da gurin kawai na duwa na duwa ban ina liman yake ko ta karba ta tafi da shi wallahi ba za mu ba tana ina ka je ka yi zaman ka ka dade ka dade ka ki dawowa na ce tafi sawun ka me ka ya gani ganka hadu eh ba goge ne goge ta nake so a yi wallahi daga ka sa ko ba wanke ba ya ume guga nake so min karin guga Allah Allah wallahi oh wa wa eh. to ne wanda da je kana ko sai ka je babu sai zai je dotsa idan zai dogo kawai ni ba zan je dotsa ba amma ba wai da zai ka tsakanin ka da Allah ga wani ka tarar da Allah Allah Allah ko baba ba kai komai ba me zan yi sha sha sha biki dali kai baban ka ba ba kai da shi ba a haka ba dai ba ka ji dan iska kai ai na gano maka wani abu ne da baka gani ba to lokacin muna yara ake ta na ga wani abakan matar sarki da ido ta ta gani kame ido wata kai sha sha sha ne kai eh. wallahi sha sha sha ne kai ƙaraji goma ba da haka ka da kawarta eh. shi kawarta ta ce wallahi ne wanda ake wai za a yi mata bishin corona yanzu don Allah za ma mata yawa wa ba kai wallahi Allah Feshin? corona ita wa kenan wadda wacce da ba na da ba na faɗa ba ba da wa ita wadda yarinyar wanda ta shigo wanda wacce muka zo da ita STD wadda ta fita ko wanda ka bari a nan wacce da wanta a nan la wallahi sa ya kamar wa dai ƙarya ko feshin corona wa a ciki ina zuwa what dan ubanka kike nan dama kai ne kake so kai to ni da ruwana dan ubanka to wa kai ka me yasa baka ga yin ba na ce ta sauka a ɗaki zargi yawa Allah ya ji kanka Allah ya gabata ba ya ci da zuwa ba ka rubuta da zuwa ba ba Allah Allah ya kai wallahi shi ke nan wallahi zahiri wallahi cikin rana zai shiga wallahi da kai wallahi rana zai shiga ni ai ban taba ta ba alquran za ta yi kai wallahi ke da ya kai la ilaha illa wallahi haka ne